fondation hirondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana kunguma man ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarin kimanin mako ɗaya ke gada mazamna garin arlit suka rasa inda za su sa kansu garin ya tsunduma cikin duhu ɗin, biyo bayan faɗuwar wasu karafunan lantarki za ku ji bayanin wasu na garin Haka zalika a cikin shirin za ku ji ra'ayin wasu 'yan ƙasa na garin Gaya bisa ga ayyukan da sabon magajin garin ya yi kwana ɗari bayan hawan sa a jagoranci. A shafin rahoton musamman za ku samu masaniya kan kungiyar addini ta nigeria nirek wada ke kokarin haɗin kai tsakanin addinai a nigeria. sauraro barkamu yau talata sha hudu ga watan satumba 2021 yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Kusan mako ɗaya garin Arlit cikin jihar Agadez ke cikin duhu ɗum faɗuwar wasu karafunan lantarki wajen cirozirin su ne makarsin wannan katsewar lantarki. Wakilinmu Usman Umaru da ke Arlit ya zagaya cikin gari ga bayanin da wasu mazamnan garin suka mashi. na arlif mu in babu wuta rayuwa ba ta to yanzu abun ya kai inda kai ruwa masu yi wuya wajen kare kinan wajen kurbe sai an zo gari a nemi ruwa saboda rayuwar duka na arlif arzikin mana mu ci misali gilas an ce mai gurar Allah tamanin to ina harkar game da wanga lamarin kashi gomiya tara da wani abu duka aiki ake da wuta kenan ga abu ne wanda ya kamata yan kamfanin wuta su yi tanadi ko da kai irin wanga masala ana iya ai da kin al'umma kamun a samu a ciwo kan abu muna cikin mawuyacin hali muna nan muna ta wahala mutumin da yake da sama da mutum 40 kalkashin shi ya kwan shidda bai samu wuta wani hali ne zai shiga tsawon kwana biyar a nan arlit eh, muna cikin halin habula'i iskan harkar harka fita yanzu a rayuwa mu duk komi yanzu ya koma ga harkar fita ne yanzu harkar tattalin arziki karan kanta ta gunduma ta arlit tashi da ƙasa da ba a tsammani Zababbun magajin nan gari da suka kama ragamar jagoranci yau kwanaki ɗari ga wa'ansu zuwa wanga watan Satumba wata dama ce da ta bamu leƙa sanin wato inda suka yi nazari da kuma ayyukan da suka zarta Bari mu saurari magajin garin gaya Burema Munkaila sautin da Fadal Alu ya aiko mana. Da farko mun yi ayyukan shara da gyara magudanan ruwa, sannan mun gyara wadamu da ke tsaye da ruwa a cikin gari. Mun zuba shangagari, sannan mun kawo gyaran fuska a fannin haraji. Mun samu kudade da ke shigowa sun rubanya sau biyar. Mun samu biyan albashi na watanni uku. Sannan mun gyara wutar lantarki da aka yi watanni takwas ba wutar lantarki. Muna nan da dafawa jami'an tsaro na Meri domin su ciwo kan matsalolin tsaro da 'yan ƙananan sace-sace. l'insécurité résiduelle, les petits vols. Duk dai a garin na gaya wakilinmu ya naɗa mana ra'ayin wasu 'yan ƙasa na garin na gaya kan ayyukan da aka zartar cikin garin tsawon kwanaki ɗari da sabon magajin garin ya yi kan jagorancin da ya yi bari mu saurari firarsu da fadal alu Muna ganin canji a cikin garin. Ana yin ayyuka na gyaran hanyoyi. Bayan haka Meri ma a yau idan ka je ka san an samu canji. An saka wutar lantarki kowa yana aikinsa da mutum ya zo suna tarbarsa. Alhamdulillah yanzu fuskar garin ta sauya gaskiya. Mu ba ga ayyukan da ake nana yi saboda hanyoyi da ya kamata a cicika su a ce an samu an wuce har yanzu hanyoyi nan ba ake ga jara su. Akwai goruruka da yawa da ruwa ke wucewa wannan duka ba a gyara su ba. An samu sauyi sun fi mutanen da suka gabata saboda waɗanda suka gabata misali ko sharan hanya ma ya baye su ballantana ma su cika su amma yanzu na ga ana yason gota inda shara take kuma an kwashe mun ga an gyara ƙananan wurare ko yanzu ma mana buƙatar a ci gaba da gyaran gari saboda akwai hanyoyi gyabu ke hana mutane su wuce. Daga studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar bari mu isa babban birnin kogin isa Nijar. A ƙasar Nijar cikin jihar Tilaberi yara sun kasance tsakiyar cin zarafin 'yan ta'adda. ƙarshen bayanin rahoton da ONG Amnesty International ya wallafa kenan a ranar Litinin 13 ga watan Satumba. a watan yuni ong ta ƙididdige makarantu 377 da aka rufe cikin jihar kusan jimillar ɗalibai biyu suka bar ɗaukar darasi muktar hamado ya firanta da usman jallo na amnesty international na dakar ga fayyacin da ya yi sun ɗauki makarantun euh, boko a matsayin tsari marar daraja kamar abubuwan da tura suka tilasta kuma sun ɗauka abubuwan da ke rage nasaba al'adu da kuma addini a cikin jihar tilaberi don haka ne suke kai hari ga makarantun boko da malamai wani lokaci ga ɗalibai kuma suna gargaɗin al'ummar karkara kada su tura 'ya'yansu a makarantun boko kuma suna kai hari a asibitoci inda nan ne suke samun magunguna da kuma kayayyakin aiki kamar irin su motoci da motocin ɗaukar mara lafiya sannan suna kai hari a gudun jami'an tsaro a cikin yankin iyakoki uku wanda haka musgunawa ne da kuma taka doka ta ƙasa da kasa da ke kare haƙƙin ɗan adam Bari mu isa yankin Abzin, ƙasar Nijar na kan hayi tsakanin yankin ƙasashen Larabawa da Afirka gusum ga Sahara. wannan girkin nata ya sa Nijar kasancewa hanyar yada zango zuwa ga bakuncin habre. Jihar Agadez ita ce bangaren da bakin Haran ke biyawa zuwa Afirka ta Arewa ko kuma Turai inda alatila suke zaman ɗan lokaci a Agadez. Florence Boye ta ERD ta yi wa Talata Abdu Bahar ƙarin bayani. Le Niger a pris l'importance. Niger ya gano mahimmanci ne a farkon shekaru da goma a game da shige da fice yana da nasaba ne a wajen garin Libya akan like iyakokin biyu na zuwa yawo na bakin haure garin Mauritani Maroc yana da nasaba ne akan wasu tsari na jami'an tsaro da sauransu hakan ya janyo tashin hankali a shekara dubu da goma sha 2012 a Mali dan Mali ma an rage bin kamar Niger kamar su Bamako da Tambuktu da Kinda da sauransu garuruwa ne da ake yin shige da fice kamar su a Gades a nan Niger Wanga tashin hankali shi ya jayo karshen shige da fiken da ake a kowane wata a garin Agades amma dai da gurin a ci gaba da yin hanyar nan har zuwa Libi saboda yawancin su da suke bin hanyar garin Agades suna ta ne domin su nemi aiki a can garin su zamna. Kaɗan daga cikin su kuma suna ci gaba ne da bulaguransu don su wuce iyakan Libi su samu su shiga kasashen waje. Pour euh, Dudai a kan batun na bakuncin abure bisa alaka da maganar zuwa bakuncin a Kapsa Hill tare da haɗin gwiwa da kotun shari'a na Agadez ta shirya da wata haɗuwa ta wayar da kai ranakun asabar da lahadi tare da direbobin da ke ɗaukar bakin hauren bisa ga wajabar da ke kansu na tabbatar da masu balaguron na da takardar shaida komi ke dalilin wannan faɗakarwar lena ellen biker mashawarciya a ikap sahel ta bayyana ma musamman amsa Manufar wanga haɗuwan shine wayar da kan masu safarar fasanja na su sani mutane da za su ɗoka in suna da cikakkun takardu don haka yana da mahimmanci gano mutanen da sun ka faɗi tarkon fataukin mutane don a samu sun kare su faɗawa a cikin fataukin a nan Nijar ne ko ta ƙasashen waje musamman a ƙasar Libya ta hakan kuma a samu a wayar da kan masu ɗokan fasanja don su haɗa gwiwoyinsu tare da jami'an tsaro wajen ba su labaru don cikin gaggawa su samu su ɗauki matakin kariyar mutane. Mu dai tsaya a jihar ta Agades, an girka wata cibiyar sarrafa iskan ɗaukar lumfasi oxygen mai sarrafa kwalba 24 kowace rana a babbar asibitin ta jihar Agades domin ƙarfafa kokowa da cutar coronavirus. Tarayyar ƙasashen turai ce ta hanyar hulɗa da ƙasar Belgium ta zuba jarin Anise Karim ya firanta da Amani Mustapha jami'in fusa'ar kimiyya na kayan asibiti ga amsa da ya bada. on a doté le CHR d'Agadez. Mun baiwa babban likitar Agadez wani bangaren samar da iskar lumfashi da ke da karfin samar da butallan iskar lumfashi 24 a kowace rana don biyan bukatu bisa tsarin yaki da cutar COVID. Haka mun samar wa likitar motar ɗaukar dan malati ta zamani gwamman butallan iskan lumfashi domin rakiyar aikin samar da wannan iskan. Bangaren na tafiya tare da wasu butalla domin yanayin adonan iskan lumfashi da za a samar. Baya ga haka akwai kafa tashoshi biyu na raba raba iskan oxygen. Wannan tashar samar da iskan oxygen na da janareto mai karfin kaviya 400 da kuma keɓe wata ajiya ta makamashi ko da an samu ɗauke wuta domin baiwa likitar damar samun wuta akai-akai. Haka kuma mun baiwa likitar uh, kayayyakin lumfashi da na farfado da lumfashi domin rakiyar dan malati da ke fama da matsalar lumfashi. bari kuma mu isa babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. Tun ranar Asabar zuwa ranar Lahadi 19 ga watan Satumba zagayen ƙarshe na kwamɓalar ƙasa ta ƙwallon ƙafar mata ke gudana a Maraɗi. Jahohi hudu zandar Agadas Toso da Yame ke halartar wannan kwamɓalar. Lauli Garba na harabar sashen kwamɓala ta Penifut ya fayyace dalilin wannan tsarin. Domin kasancewa kamar sauran kasashe Nijar ta shiga cikin wannan tsari na bunƙasa sha'anan da ya shafi ƙwallon kafar mata. Cikin wannan yanayi ne muka tsara wannan kwamfala ta gasar mata da ke kunshe da rukuni biyu. Rukunin tankaɗe da rairayi da kuma rukunin ƙarshe. A yau muna mataki na karawar karshe Karawar karshe rukuni biyu ne. Rukuni mai takwas da kuma rukuni mai bakwai. Kuma mun ɗauki ƙungiyoyi uku na farko daga kowane rukuni domin haɗa rukunin ƙarshe. shi manufar ita ce na baiwa 'yan mata damar shagatawa ta hanyar wannan kwallon kafa kuma da bunƙasa wannan wasa cikin yankunan kasar mun samu halartar yankuna hudu zandar agadas doso da yamai yanzu kuma sai rahoton na musamman. nirek wata kungiya ce ta addini da ke Najeriya mai cibiya a kaduna da ta haɗa krista da musulmi wanda suke fafutuka kan matsalolin zamantakewar tsakani hawa usman ta firanta da hajiya amina kazaure mamba ta wannan ƙungiyar ga zubin hirar tasu a matsayinku na mace a cikin wannan kungiyar tunarik da ta hada musulmi da krista don asasa zaman lahiya wace rawa ce kuke takawa kokarin da ake kawa shine fadakar da kan mata domin yawanci matsaloli in sun taso maza suna can suna nasu amma mata ba su san ma me ake yi ba ya kamata kuwa duk tafiyar da za a yi musamman inda aka magana ana neman zaman lafiya ai dole ne kasance an sa da mata a ciki tunda mata ko ba komai su ne iyayen gida suke tarbiyyantar da yara kuma wani lokacin maza za ki ga tsan sabani ne tsakanin matan wanda zai zo ya zamanto ya zama ya haddasa fitina sannan na biyu abin da ya sa dole ake so a faɗakar da mata shine idan muka duba duka al'amura idan sun taso iri ɗaya ne suke shafa mu ba matan musulmi ba na kirista misali yanzu an yi rikice-rikice an kashe mazaje za a kashe mazan kirista za a kashe mazan musulmi matan mu za a bari da wahala in mun tashi mun tafi asibiti ai ba za ki je dan ke musulma ce ko dan ke kirista ce ki ba za ki ga nas sai wadda take ta addini ki so duk abin da muka duba dai mu'amala na rayuwa iri ɗaya ne muke saboda haka shi yasa muke kokarin mata a faɗakar da su su san menene addini ma tukunna menene addini ya faɗa game da zaman lafiya kada su je a dinga dinga amfani da su suna shiga cikin matsalolin da za su haifar da wasu matsalolin wanda kuma kanmu duk zai zo ya dawo ƙari. yaya yanzu kowa sun a kasashen mu na Afirka mafi yawa wasu wurare ana fuskantar yawan tashi tashi hankula wanda wani lokaci karshen abin nan yakan fi shafuwar mata da yara. A cikin ƙungiyar taku wani irin yunkuri ne kuke don ƙara faɗakar da kan mata. Ana yin tararruka wanda za a yi musu kamar na bita akan zaman lafiya ana kuma koya musu abubuwan da za su fara kula da su su fahimci cewa akwai matsala tana tasowa irin early warning signs alliance da ake cewa domin za ga wani lokacin idan ka ga a gari wa'annan kungiya ka ga mutum hudu mutum biyar sun hada kai nan haka nan haka to ka san dole akwai wani abu mata muna faɗakar da su su san irin wa'annan abubuwa ko a yara ma misali su san yaran su da dan san fara canzawa wani irin ɗabi'u ne yaro yake wanda baka saba da shi da ba wanda ya kamata ka sa ido sannan kuma ana kokari ana koyawa mata sana'a dan gudun ko ta kwana domin idan an kashe mazaje an kashe manyan yaran gida kin ga wahala ta koma kan mace kenan kuma idan ba sana'a gare ta ba kin ga ta shiga halin kaka saboda haka muna kokari kwarai a tabbatar cewa mata suna da sana'a yi su ma su samu su kafu yadda duk a tafiyar da za a yi dole za a tafi tare da su. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan abokanan aiki musamman kuma Mustapha Ayuba da ke kan na'urori daban-daban da kuma Adama Dawaki da ke editan maraicen yau nina ku dan badan da Arlit Malama mun ke muku sallama a futa lafiya ga Musa san ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.